da hikimata. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين annabi Nuhu ya ce, Ya Ubangiji na, lalle ni ina mai neman mafaka a wurinka, ka tsare ni daga in roƙe ka abin da bani da ilimi a kansa, kuma in har baka gafarta min laifi na ba, kai min jin kai da rahamarka ba, to zan kasance cikin asararru waɗanda suka rasa rabansu